والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم خذوا زوج رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in daidai uku ga wata ko? tare? Eh? ta A na faɗi daidai na ji kamar wani yana ce mun uku ne sannan tara ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam da sha tara allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da tafsirin a wannan masallaci na albarkawa da ke cikin garin zamiya a jihar kaduna a ƙasa ta najeriya muna suratul kahfi za mu tashi aya ta tamanin da biyu da uku kissa ta zulkarnaini amma kafin nan akwai tambaya da za mu amsa mai take cewa ai ba a hmm. to mai tambaya cewa yake bayan mun bayani game da shaidanu wai su ma halitta ne kuma a cikinsu akwai masu ɗa'a da masu ɗa'a kamar yadda ake samu a aljannu shaidanu halitta ne kuma inda ka ji an ce shaidan ko shaidanu to waɗannan ba masu ɗa'a ba ne masu saba ma mahalicci ne sannan kamar yadda ake samun masu ɗa'a da marasu ɗa'a a aljannu to su shaidanu ma sun fi faɗi domin a cikin mutane akwai shaidanu a cikin aljannu akwai shaidanu asali aljanin duk da ya bi Allah to ana ce mashi aljani duk aljanin da yake saba ma Allah ya tubure ya bi iblis shi ake ce ma shedan mutumin duk da ya bi Allah shi ne ake ce mashi mumini dan adam mutumin duk da ya yi tawaye ya ƙi biyayya ga Allah ya bi shaidan to shi ake ce mashi shi ma shaidan don haka alkur'ani ya karantar da mu akwai shayafi mil insi wal jin akwai shaidanu na mutane akwai shaidanu na aljannu inda duka ji an ce shaidan to halittan da ya ta ƙadaranci ya ta annuncanci ya ta marmudi ga ƙimbin Allah subhanahu wa ta'ala to sai ya ɗauki wancan sinfi na shaidan sifa na shaidani Allah ya raba mu da shi don haka waɗannan kalma ce wanda ake tsabbaka ta ga duk wanda ya ƙi biyayya ga Allah Allah ya kame mu wallahu a'lam wa yas'alunaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل فأتلو عليكم منه ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل فأتلو عليكم منه ذكرا yau za mu shiga wata kissa mai matukan mahimmanci ga rayuwar mumini domin kissa ce wanda mafi ƙaranci in ka tattara ta za ta nuna maka ga wani malami mai aiki da ilimi shugaba kuma adali mai san alkhairi da hutu da jin daɗin al'ummansa, wanda ya yadda ya wahala wajen hidima don al'umma ta samu sukuni da walwala shi ne zulkarnaini mun gabatar baya cewa mai shawa sun je sun nemi fatawa wajen yahudawan madina domin su tambayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'alu ta'annutin waktibarin wamtihanin don su yi masa tambaya ta ta'annuti ta istihza'i ta izgili kuma su jarraba shi don sa samu hanyar da za su walakanta shi su nuna ma duniya ƙarya yake cikin tambayoyin da suka yi matsa wanda yahudawa suka lakana masu akwai wani mutum wanda ba inda bai saka sawunsa ba gabashin duniya da yammacinsa ce ku tambaye shi ba zai iya faɗa ba to yau ga abinda alkur'ani yake gaya mana game da wannan matsala Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka an zulqarnayn suna tambayanka game da labarin kissan zulqarnayn qul kace musu sa'atilu alaikum minhu dhikra da sannu zan karanta maku tarihinsa ko wani abu domin minku aka ce daga cikin tarihinsa idan ka dubi wannan ayar kisan gaba ɗayanta dai darasi ne babba wa'azi ne kuma abin la'akari ne ga masu imani shi yasa aka ce zikira kalman zikira za ka iya dubanta ta mahanga biyu zikira yani itti'azan wa ibrata zikira sharaf in ka karanta kissan ya ishe ka wa'azi in kana da imani kuma ya zama maka izina abinda za ka lura da shi ka kama hanyar Allah sannan a lokaci guda daraja ce ɗaukaka ce ga naini wanda gashi ana ambatan shi a alƙur'ani ana karanta shi ana ibada da karatun sunansa kuma haka za ta zo ne tashin alkiyama mai yasa haka saboda malami ne mai aiki da ilimi shugaba ne adali kai ma in ka zan wannan sifa ana fatan ka ci gajiya irin wannan idan kuma ka zama ɗan ba'ura kamar yadda suke cewa iliminka daban ka daban ko ka zama mugun shugaba mai tsotsa jinin al'umma kana tozo suna ɗan wuya to za ka samu kanka cikin bala'i a duniyarka da kiyamarka wannan darasin yana nuna mana haka sannan wa yas'alunaka suna tambayarka ashe addinin musulunci addinin ilimi ne yana zuga mu mu nemi ilimi hanyoyin neman ilimi na farko ka zauna gaban malami ya karantar da kai na biyu ka dukufa wajen karatu na uku za ka karanta ya yi ba ka fahimci wani abu ba to sai ka yi tambaya shi ne mabudin ilimi shi ne mai kau da jahilci shi ne mai yaya duhu ya kawo haske to alkur'ani yana nuna mana ashe babi da kofar tambaya buɗe take ga wanda bai sani ba ya tambayi wanda ya sani abin da bai sani ba don ya san abin nan da bai sani ba sannan ya ce wa ake tambaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ake tambayansa an zulƙarnaini ƙissa da labarin zulƙarnaini rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mahalicinsa ya san tambayan nan ba a yi ta don Allah ba ta ƙurace ta neman a walakanta shi ne ta neman a ga iya gudun ruwansa ne amma Allah sai ya ce kul ai kai malami ne mai karantar da duniya dole ka yi haƙuri da duk tambayan mai tambaya da wautan mai wauta a tambayan da tsokanan mai tsokana a tambayan da neman ƙuran da ake so a ga iya gudun ruwanka a tambayan ce da su sa'atulu alaikum minhu zikra zan ambata maku in karanta maku wani abu daga cikin labarinsa wanda ya kamata kuma ya shafe ku domin da ce zan ba ku labarinsa karankata kaf daga kansa hatsarunsa ba min ku zikira zan ambata maku wani abu daga ciki wanda kuma shi ne muhimmi kuma shi kuke nema shi malami kullum ya lura da inda mai tambaya ya sa gaba ya sa shi a hanya a abin da yake bukata na abin da ya kawo shi ya tambaya kada ya saki layi in ba da dalilin sakin layin ba don wani lokaci za ka tambayi gabas a nuna maka yamma saboda yamma ce za ta amfane ka kamar yadda alƙur'ani ya nuna mana uslubul hakim yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin wal hajj su suna tambaya ne a mahiya zatin jinjirin wata sai aka nuna musu amfaninsa aka ce jinjirin wata ko jirajiran wata lokuta ake kiyayewa na ibadan mutane da mu'amalolinsu da kaza da kaza din shi kenan tare da ta'annufi ne amma annabi ya yi haƙuri ya saurari tambayar tare da an yi dan a musguna ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ansa tambayar don haka idan allah ya ba ka ilimi za ka sami a kwana a tashi wani zai maka ɗanyar tambaya wanda ba za ta ciwu ba da kai filin ina ne a'a ba a haka ai matambayi ba ya bata ko da ya zo ne ya huce haushe shi yadda ka amsa masa sai ka sauke shi ƙasa sai ya dawo kuma ya yi biyayya Allah ka ba mu irin wannan ɗabi'a to gayi nan إنا مكنا له wa كل شيء سببا فاتبع سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع فأتبع سببا wannan bawan Allah saboda haƙurinsa da juriyarsa da imaninsa da nufin alkhairi a zuciyarsa Allah ya ce ina makanna da fil ardi sai muka ba shi mulkin duniya duk inda ya sa gaba duk daular da ya sauka cikinta sai ta yi masa biyayya sai ta zan a ƙarƙashinsa shi ke faɗa a yi ya hana a bari ashe bin Allah da takawa da nufin alkhairi a manufa shi ke kawo ga bawa ko ga bayi ko ga gari ko ga daura amma in san zuciya ya katutu ɗaukan fansa ake so ba biyayya ga Allah ba to babu wanda za a cimma manufa sai an kaman za a tashi sai a rushe wannan bawan Allah bayan an ba shi babban mulki an ba shi sojojin da ya dace an ba shi kayan aiki shi ne wa ake na kulli shai sababa duk wani abin da mai mulki mai ilimi yake so domin ya tafi da al'amarinsa ya mulki jama'ansa ya shimfiɗa adalci ya yada ilimi to mun ba shi wannan dama ya yi amfani da dama i aya ta gaba ya ce ta ce fa'at ba'a sababa taba'a sababan hatta iza balaga magharibar shams حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تقرب في عين هنئة ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب إما أن تعذب وإما وإما أن تتخذ فيهم حسنا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فأتبع سببا ذا القرنين الله يا باشي إلمي إلمنا wasila ce na cimma na manufa Allah ya ba shi mulki mulkin nan hanya ce ta cimma mahadafi Allah ya taimake shi da runduna hanya ce ta cimma muradi Allah ya ba shi fikira na ƙago abubuwa daban-daban daban-daban duka wasu hanyoyi ne wanda za a tabbatar da manufa Allah ya ce fa'ad ba a sabaka zulkarnaini ya yi amfani da daman da aka bashi ya yi aiki da ilimin shi ya yi amfani da basirarsa ya yi amfani da baiwarsa ya yi amfani da mulkin da Allah ya bashi jama'a musulmi darasi ne babba a cikin waɗannan kalmomi mutum nawa Allah ke ba shi ilimi dama Allah ya ba shi ya yi amfani da wannan daman ya amfanar da kansa ya amfanar da addininsa ya amfanar da jama'arsa amma ba zai amfani da wannan dama ba haka kuci mutum nawa ne sai ta kuce yanzu kuma ba shi da wannan dama sai a bar shi da cin gyaran gidajen jamilu yana jan layi a ƙasa da jambiru amma lokacin da zai amfani da daman bai yi ba lauka na za da la'asada ƙaunahu bi ne wa ya aihi da ce yana da ɗabi'a mai kyau lokacin da yake da wannan dama da al'ummarsa ta ji daɗi da al'ummarsa ta huta da bai wanda Allah ya masa ilimi ba ma damar takuci bai amfani da ita ba shugabanni nawa ne Allah ke ba su mulki za su taimaki addininsu za su taimaki al'ummansu za su yi aiki na alkhairi wanda zai dawwamar da ambatansu duniya tsirin su kiyama amma ba za su yi amfani da wannan dama ba sai ta kuce sannan su shige cikin al'umma suna zazzabin ido su zama mujiya ba daraja ba mutunci saboda ba su amfani da damansu jama'an musulmi akwai darasi babba wannan misali ne guda biyu na malami da shugaba a duk abin da Allah ya yi maka baiwa ka duba ka natsu ka tsaya ka ga wani amfani da shi ka yi wani amfanarwa ka yi khairun nasi man yanfa'un nas in ka tattara al'umma wafi su alkhairi a wajen Allah wa Allah ya fi so wanda yake amfanar da al'umma to shi ya kama hanya ya yi amfani da damarsa ya gama ba zai yi wuya tsaya inda yake a amfana ba sai ya zaga duniya ko ina ta ci gajiyar iliminsa gajiyar baiwansa gajiyar mulkin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wani ko sai ya kuɗi wallahi a gidansu ma ana kuka ya yi shi da kanni wan uban shi da kanin uban uban ma sai a hankali kai dai ba shi da yan matarsa da danginta sai ya sai su kasashen waje dangin matarsa suna karatu amma ga dan wansa ga dan kani shi yana fama da fangin a titi ya ki ba shi ilimi ya ki sai wanda ta kwaɗe sannan ya tuna yana da yan uwa ko in ya mutu a jawo shi magagagagaga a zo a zuba muku sai ce ku ɗauki ajinku bai yi amfani da daman ba saboda haka kowane fage ba wai sai wannan da muka bada ba in Allah ya baka dama ka yi amfani da daman ka amfanar da kanka da jama'anka da addininka da duniyan al'umma gaba daya sai ka zama wani abu a duniya ka zama wani abu a lahira in ka ki kuma a duniyar ma ka zama nasiyan mansiya a lahira kuma dama baka da rabo domin baka yi abin da Allah yake so ba hatta iza balaga magribar sham bawan allah nan haka ya kama tafiya ya je wannan ƙasa yi ita same ta cikin ɓanna cikin bala'i ya kau da ɓarnan ya jasa imani ya saka alkhairi in ya gamsu ya karantar ya ta su aiki sai kuma ya gaba don shi ma'aikaci ne bayi da kasala bai gushe ba har sai da ya kai mafaɗa rana مغرب الشام وجدها تغرب في عين حمعة ya sami rana tana faɗa a wani idan ruwa wanda yake akwai yanku a wajen bakan ƙasa tabo wa waje da inda ha kauma a nan ya samu wasu mutane waɗannan mutane zallan su kafirai ne ba su san allah babalanta na bautansa subhanahu wa ta'ala ya ce ƙulna sai muka ce masa ya zalƙarnai so In ma an ta'azziba waɗannan mutane mun ba ka zaɗi ko dai ka azabtar da su au minhum au fihim husna ko kuma ka riƙe su da kyakkyawan abu da yake adali ne shugaba ne adali shugaba ne mai ma kowa da kowa alkhairi shugaba ne wanda yake son ya bar baya a ce magalla maimakon ya ce duk zan kashe ku ko duk zan bautar da ku ko duk zan ɗanɗana maku wahala tunda duk wanda ya yi ba shi da laifi Allah ya ba shi ikhtiyar imma an tu'azzib wa imma an tattakhidha fihim husna saboda haka lahul khiyar zabi na wajensa sai wanda yake so zai yi to amma bari mu ji shi mai yayi قال أما من ظلم فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال aka ba shi zaɓi sai ya ce amma man zan masu wa'azi zan masu gargaɗi zan masu nasiha ba zan taƙaitu ba wajen kiransu zuwa ga imani amma man zalama bayan na nuna abin da yake daidai na bauta ga Allah wanda ya yi zalunci ya yi kafirci ya ƙi bauta ma Allah fa saufa azibu to wannan da sannu za mu masa azabar da ta dace da shi thumma haddin sannan a mai da shi zuwa ga ubangiji ila rabbi fayu azibuhu azaban nukuma ya yi masa azaba azaba abar ƙyama. kare ba zai ci azaban ba jama'a musulmi ashe shi shugaba kullum mai rahama ne kuma yakan zaɓi sauƙi ga al'umma kafin tsanani yakan wahala ya wahala ya wahala domin a huta domin zaɓin da aka ba bawan allah nan imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna in yace da aka ji ya huta amma sai ya zaɓi maslahansu shi ya wahala wajen wa'azin ya wahala wajen nasiha ya wahala wajen jawo hankali da lallaba wanda abu ne wanda ba za a yi shi lokaci ɗaya a gama ba duniyan da kullum ana mana wa'azi dukanmu mun zama malamai wajen sako amma ba mu daina saban ba duk malamai ne nan ba jahili amma kuma saban nan dai ana yi ba wanda bai san ƙarya haramun bane ina yake na ce ina wanda bai san ƙarya haramun bane to ba matsareci a nan kaga malamai ne wane ne a nan bai san cin amana ba haramun ne to da ana rubutawa a goshi sai wani ya fito yanzu ya miƙe sai a rubuta an ba shi ajiyan kuɗi ya cinye sai an samu wani kuma ya keɓe da yarinyar mutane wai suna gani ba haramun ba ne? to amma ba masu yi ba su sani ba ne? to ya ɗauki wahalar biye ta karantar da su ya ta wa'azi ya ta irshadi ya ta wala Allah wasu sa shirya a ci gajiya tuli na ɗaya bai azabtar da su sun mutu a akan kafirci ba su wuce wuta na biyu zai samo wasu daga cikinsu da izinin Allah su samu gidan aljanna na uku shi ma zai sami falalar shiriyan waɗanda suka shiriya da ladan da za su yi aiki a addini to kaga ashe duk wanda yake malami shugaba wajibi ne ya tufafi da irin waɗannan ɗabi'u na ne Ta haka ya ce ooo oh, ya Allah na zaɓi in wa'azi in gargaɗi in jawo su zuwa ga hanyarka wanda ya yi zalunci bayan ya fahimci manufa ya ce kafinci zai ci gaba da shi to za mu masa azaba azaba sannan a mai da shi zuwa ga ubangijinsa ya yi masa baƙar mummunan azaba a bar kyama وأما من آمن وأما من آمن وعمل صالحا وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وأما من آمن amma wanda duk muka kira shi cikin su yayi imani ya gaskata Allah abin bauta ya ci gaba da bautan Allah wa amila saliha yayi aiki nagari wato daidai da yadda Allah ya ce ayi tare da imani da ikhlasi falahu jazaa'un husna wannan yana da kyakkyawan sakamakon gidan aljanna وسنقول له من أمرنا يسرا كما كلمو من مدشي ما تكوني ما da معاملة mu'amala معاملة kyakkyawa. dukkan al'amura wanda zai zan mai sauƙi za mu yi duk abin da muke iyawa mu sa shi a kan sauƙi jama'a musulmi kun ga adalci bayan wa'azi gargadi tunatarwa an karawa to in mutane sun kasu biyu da waɗanda suka anshi gaskiya da waɗanda suka ƙi an san gaskiya ba za mu masu mu'amala iri ɗaya ba za mu mu'amalanci kowane ɗayansu mu'amalar da ta dace da aikinsa sannan lafiya amma man zalama fasaufa ni azibuhu sun mayu raju ila rabihi fayu azibuhu azaban nukura wa amma man amana wa amila saliha falahu jaza'an husna. wa sanakulu lahu min amrina yusra me yake nunawa kuma ila yau ashe haddi ko ukuba idan aka yi ma wanda yake kafiri ne a duniya ba za ta hana shi ya sha azabar lahira ba ثم ila إلى ربه فيؤذبه azaban نكرا mumini kuwa in yayi laifi aka yi masa haddi aka yi masa ukuba wannan zai hana shi samun hukuma gobe kiyama akan wannan laifi amma kafiri za a hada masa biyu ne ga azabar duniya sannan ga ta kiyama tana jiransa ita ce azaba ta 'yan asali Allah ka kare ne ثم أتبع ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من ذكرا ثم أتبع سببا bayan ya jatta wannan ƙasa ya musulunta da wanda ya musulunta ya kafa alkhairi a wannan ƙasar sai ya ga bai ta zama ba sai ya sake kama hanya sun ma'atuba a ba a ta'iza balaga matsala a shamfi har sai da ya kai kuma daga yammacin duniya iyakata ya koma gabashin duniya ashe mumini ba shi da hutu fa'iza faratta fansar wa ila rabbika fansar in ka gama wannan aiki na alkhairi to koma ga ubangijin ka sake bi kufa akan wani aikin na alkhairi haka za ka yi wa abu baka hatta ya ake ya kalyakinu ba sauna ba ah, yankewa ba fito har kuma ajali ta zo ta same ka kana kan wannan aiki Allah ka aminta da mu ka kuma amince mana ya je matsala isham matsala asham hatta iza balaga matsala asham har sai da ya je gabashin duniya inda ta kirana ke hutowa waje da ha ta ala ƙaunin ya sami rana na fitowa akan wasu al'umma wato akwai wasu al'umma a wajen lam naj'al lahum min duniha sitra ranan fatsar take akan su ba mu sanya wani shamaki da take shamakance su barin su ba ma'ana ba gidaje ba gida fili ne ba kogon da za su shiga ba itatuwan da za su sha inuwa rana in ta bugo sai dai ta bugi jikinsu kai tsaye hatta sutura ba shi a jikin su tindir suke nan ya sake hidima ya sake aiki ya yi masu hidima hidima ya kira su zuwa ga addini sannan ya karantar da su hadara yadda ake zamantakewa da yadda ya kamata ɗan adam ya sami kufai da zai tattara kansa da yadda zai rufe gangan jikinsa ya zama mutum ba ya yi tarayya da dabba ba sai da ya gamsu da aikin da ya yi da abin da ya yi da irin salaha da ya kafa a wannan waje daga nan kuma ya yi niyan ci gaba amma kafin nan subhanahu wa ta'ala ya ce kazalik kazalik wa kada dana da ladaihi khubura Allah ya ce kazalik haka ya ce. kuma haka yake hidima da ilimin da Allah ya bashi haka yake ɗawainiya da mulkin da Allah ya bashi don ya amfanar da al'umma shi bai huta ba wakar a hatsina bi Kubra Allah ya ce mun san duk wani abin da yake yi muna kewaye da shi muke ba shi dama muke ba shi tsaro muke ba shi iko mu kuma ke ba shi cin nasara a dukkan al'amuransa Allah ka aminta da mu ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا bayan ya gama da mashrik ya gama da maghrib gabashi da yammacin duniya duka a je ya kafa alhairi ya dasa alhairi ya musuluntar da al'umma ya wayar da kan al'umma ya fito da su daga sarƙaƙiya zuwa sarari sai kuma ya sake bugawa hatta iza balaga bainas saddaini yana ta tafiya yana ta tafiya har ya isa tsakanin wasu manyan duwatsu guda biyu ga hanya a tsakanin a wannan waje waje da min dunihi ma qauman ya samu wasu mutane ko wata al'umma a wannan waje wannan al'umma ba ta san bihin ba ba hazara, ba saƙafa rayuwa suke yi kawai na dabbanci la ya kado na yafkahu na ƙaula ko kusa da su fahimci bayanin mai bayani ma ba sa yi balantana su gane saboda haka hatta ma in kai magana kamar kana yi da dabbobi ne ba su san me kake cewa ba sai dai a yi lokacin ishara ga shi uwanmu yana yi misalai da sauransu idan ana son su gane wani abu amma ka yi magana ga mutum kana gani ka ce sannu da huta ya ce yawwa ba wannan tsakaninku me kake so ruwan sha ba wannan tsakaninku a wannan lokaci ne bai takaitu wajen hidima ga wannan al'umma ba ga ayoyi nan suna mana bayani قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج إن ياجوج وماجوج مفتر يفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل على أن تجعل بيننا وبينهم صدًّا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا kaga ana magana yanzu bi lokacin ishara ne qalu sai suka ce ya bal qarnayn ya wannan malami mai aiki da ilimi shugaba adali mai kuka da kukan al'umma inna ya ajuja wa ma'ajuji ya juju da ma Juju na mai bakan damiya ya ce masu barna ne bayan ƙasa in sun gabaci gari sai a yi za su ta da garin lallai ya ajuji da ma juju mufsidu na fil'arku 'yan ta'adda ne a ƙasar nan maɓannata ne a ƙasar nan sun hana musu kuni su kashe mu su kwashe dukiyanmu su tsaye da mu, ba mu da sikit kullum fa na ja'alu laka haja ko za ka yadda tunda mun ga kana da ilimi a fanni daban-daban injiniya ne Allah ya ba shi ilimi daban-daban daban-daban daban ga tsabar imani da takawa sai yana amfani da wannan dama wajen ya tsaye tauhidi ya aka kai kokari ka yi amfani da damun da Allah ya baka ko mai ka karanta kowane irin ilimi kake da shi ah, ba sai malamin gona ya tusa ma'an imani ba idan ya soma bayanin yadda Allah ke halittan tsoro ya tsaune shi da imani wanda ke biology ba sai ya sa ma'anne imani ba in ya soma bayanin halittan ɗan adam ko ya ɗauki ma gaba ɗaya kawai yana tsaune ta da tauhidi ai ana son duk ilimin da Allah ya baka kai ma Allah aiki da shi ne sai wannan ilimin ya zama mene bauta kai ga Allah shi yasa ai tun farko aka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ko me zaka karanta ka karanta da sunan Allah da ya halitta sai malamin science ya shiga aljanna malamin ƙur'ani ya shiga wuta abinda jama'a ba su gane ba kenan wannan ya karanta ƙur'ani yana bokanci da shi wannan ya karanta sayins ne yana ƙoƙarin ya ɗaure shi da tauhidi ga ɗalibansa kuma ana samun da yawa na imani wancan kuma yana raba mutane da imani ga ƙur'ani a kan shi sai an yi hattara a kyautata amfani da dama kamar yadda muka gabatar baya mufsiduna fil amr fa hal naj'alu laka haraja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda da Allah ka taimake mu mu tattara maka dukiya wadda za mu biya ka harajan anan ajra akan ka dode mana kafan da suke shigowa a kulle su a tsare su a yi maganinsu a mu mugaye 'yan ta'adda masu gankuwa da mutane duka abin da ake masu ba barinsu ake ba Allah kai mana maganin ka kare mu barin sharri ga tayin da suka yi masa bari mu ji shi kuma me yayi قال ما مكني فيه ربي خير فعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما قال سيتني شو قباني ni malami ni mai taimako ne ban zo nan ba sai dan in kafa alkhairi in hana ku zaman banza da zaman kashe wando ya nuna suna zaune ne kawai ba ma su muhawalan yaya za a yi mai maganin wannan fitina wanda ba daidai ba ne idan fitina ta taso to wajibi ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe kowa ya kawo gudunmuwa domin a kashe ta kama abin bakin ciki sai ka ga wani zai ba da gudunmuwa ne domin a hasata domin duk shegantakan sace-sacen nan wanda ke cikin kuma sai ya cinna wane yana sai ka jiwoyi sun kama mutum an ce ai ba ka an shi kudi lokaci kaza ba ba ka yi kaza ta ina suka sani sun san gaibi ne mutanen da ke cikinmu ne wa min man haulakun min al'arabi munafiquna wa min al madina maimakon a taru a maganin tsiya sai wani kawai don son kai sai ya haɗa kai da matsiyata ne ya ce ma makani fi jama'i mulkin da Allah ya bani dukiyar da Allah ya bani ilimin da Allah ya bani hayan ya fi duk abin da za ku kawo ku bani a shi wa malaman aji wani kome ya tara a duniya sai ya handari na talakawa sai ya ci zalunsu sai ya kwace masu mumtali tihi ya a'a me zan yi da kudin ai baiwa da arziki da mulki da daukakan da Allah ya bani ya fi abin da za ku bani kawai na lura kasala ta maku yawa zaman kashe wando ya maku yawa in juna ya maku yawa taimakon kai ba kwayi to in zabarar da ku fa'a'inu ni bi kowa ina san gaba ɗayan ku mu haɗa ƙarfi ku taimake ni da ƙarfin da Allah ya maku kaga zabarar da al'umma shajja'a su a yi tashiyi mai bacci ya falka ga falalle ya faɗaka kowa ya zo a yi aiki sannan a cimma manufa a yi nasara ga abin da ake nufi don haka fa'a'inuni da kowa aj'al bainakum wa bainakum hajama in kuka taimaka kuka zo na sassa ku ga kai ga abin da za ka yi ku ga abin da za ku yi kai ga naku in insha Allah zan sa muku wani dari wanda ba za su iya hudawa ba ba za su iya haurawa ba tsakanin ku da su ga ashe kullun himayatul umma yana cikin abu mafi mahimmanci a rayuwar ɗan adam shi yasa addinin musulunci ya zo ya tsare mana kulliyatul kham hibzul nafs hibzul mal hibzul irbi hibzul dini sai hibzul ne kuma nasab hibzul nasab lokacin da aka samu kyautatuwan waɗannan abubuwa In sha Allah za ka ga al'umma cikin sa'ada sai dan abinda ba aka rasa ba daga can zuwa nan آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي حتى إذا صار بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني أفرج عليه فطرا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قدرا kaga babban injiniya ne ya ce duk inda wani karfe yake komin kankantansa a tattaro kamun karafa tsakanin wannan dutse da wannan dutse sai ya katon gini a tsawon dutsen can ta bayan dutsen ya sake katon gini har tsawon dutsen sannan ya ce a tuni zuba alhadi ku kamun duk wani karfe wanda yake ko da guntu ne a ta tattamo ana zubawa a tsakanin gini da gini hatta iza sawa baina sadafaini har sai da karafunan nan karafunan nan suka yi ful suka yi lebur tsakanin wannan gini guda biyu da duwatsun nan guda biyu an cike su da mene karafa halin buhu ya ce ku haɗa wuta ni girgi ƙarfe ya sha wuta ya zama wuta aka haɗa wuta ni girgi a ta'iza ja'alahu nara har sai da ƙarfe nan ya zama wuta ko makera ka duba za ka ga haka in makeri ya zuga ya zuga za ka ga bakin ka ya zama jagor daga nan sai a yi abin da ake so da shi ko a kaifafa shi ko a tsina shi ko a lankwasa shi cikin sauki ala'atuni ofirar alayya fitra sai to ku kamun nan kakken dalma a zuba a wannan jajawun wutan kankan ya zai yi manne gagara ballau saboda haka ya yi masu wannan katanga katangan ga dai tsawo ba za ta tsallaku ba kamar yadda aya za ta nuna mana ga sulbi ba zai yi kaɗare kaɗare kaɗare haka hau ba ka kai za ka jimo ga kuma kauri saboda haka ba zai hudu ba a jama'an musulmi idan mun dubi waɗannan ayoyi a sabiqa wallahiqa za mu ga yadda wannan bawan Allah a matsayin shi na mai ilimi shugaba don da shi yake tafiya bai iya sukuni ba a kan maslahan al'umman da ya je ya same kuma duk inda ya je sai ya kafa alkhairi ya ba alkhairi kala biyu alkhairin duniya da ta kiyama ya fidda mutane daga rudanin rayuwa ya kai su ga imani sannan ya fidda su daga kakanikayen rayuwa da izinin Allah ya kawo su cikin nasuwa wannan babban al'amari ne gare ne gare ka gare mu gaba daya don gobe kana iya zama gwamna kana iya zama kai ma shugaban kasa kana iya zama chairman kana iya zama darakta a wani waje to ka yi amfani da damar ka. bisa hasken ayoyin nan da ake nuna mana yadda naini ya yi amfani da damansa ya kafa alkhairi gabashin duniya da yammacin duniya har ya samu ɗaukaka ya sami daraja yau ga shi muna ambatansa a alƙur'ani karanta sunansa ibada muna samun lada yau ko sallah za ka yi ka karanta wannan sura ka karanta zurkarnai ne lada kake samu kuma sunarsa za ta dawwama har alkiyama saboda ya yi abin kirki ya yi amfani a matsayinsa na mai ilimi ya yi aiki da iliminsa ya yi amfani a matsayinsa na shugaba ya yi aiki da adalci ku kalubala ce da ɗaiɗaiɗinmu dukanmu don baka san abin da Allah zai mai da kai gobe ba na'am famatta'u famatta'u wa ma lahu naqba subhanahu wata'ala yace tunda yayi masu wannan gini famasta'u an wa mastata'u lahu naqba ya ajuju wa ma'ajuj tun daga ran nan sukan yi muhawarar su haura ba su iya haurawa ba sukan yi iya ƙoƙari su huda su shigo bai hudu masu ba Allah sai ya kawo tsaro ga wannan al'umma ta hanyar wannan bawan Allah wanda ban ji wanda yake cikin mufassiri na annabi ne ko manzo ba mumini ne mutumin kirki mai adalci a shugabanci mai aiki da iliminsa hadisai sun zo daban-daban kuma sahihai na daga ciki akwai hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ya ajuja wa ma'ajuj la yahfiruna as-sadda kull yawm hatta idza kadu yarawna shu'a'a ash-shams qala alladhi alaihim irji'u fasatahfirunahu gada fayuduna ilayhi كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya juji wa ma juji kullun sai sun zo suna kokarin huda mene wannan katanga za su so matan kusawa amma ba su huda ba sai sun kusa hudawa yadda za su dan leka su ga kyallin rana sai kwamandan aiki ya ce kai ku koma mun gaji dare ya yi gobe mu dawo mu karisa kawai gobe sun dawo sai gun ya daɗa tauri ya daɗa nanewa ya liƙe ya manne fiye da yadda suke yi da haka suke ta yi kullum har sai ran nan wata rana shi shugaban sai ce ku tafi gobe mu dawo in Allah ya so za mu huda aiko suna dawowa gobe za a huda wala ta na lishai in an yi fa’il zalika gada illa ay su Allah wasu yi idza fi to haka suke kullum akwai waɗanda suka yi inuwa wasu da san zuciya wasu da kuskure suka ce ai an gama da ya juli wa ma juli tun tuni sun bayyana wasu suka ce wai su ne mashawa akwai wani littafi almasihu ya luhu bil ufuq na za'abi muhammadu za'abi ya yi wannan tawilin mai tafsirin ma'aji shi ma ya yana neman ya wannan tawilin wannan ba gaskiya bane domin karyata hadisan sahihai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai dace da mu ba wasu suka ce wayoyi ne ya juju wa majuji ga sunan dai wasu suka ce yan china su ne yan dubu dubu kawai kan kanana da manyan kunnuwa kamar yadda mai bakan da ya yake cewa to wannan duk ba gaskiya ba ce hadisai na ashira da sa'a al-kubra sahihai ne sun yi bayani ɗaya bayan ɗaya waɗannan abubuwa za su auku alama ce ta tashin alkiyama bal ma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda matarsa Zainab binti Jahash Allah ya kara mata yadda take cewa wata rana annabi ya zo ya same ta ya falka daga bacci ya fuskansa ya canza gaba daya yana la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad iktarab فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق haka an ɗan huja jatsin nan na yajuju da ma majuju kama haka kama haka kama haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bani ya tabbata ga larabawa bani ya tabbata ga al'ummar larabawa annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗi wannan kalma sai ce ya rasulullah anuhuliku wa fina salihuna za a halaka mu bayan da na gangamu a cikin mu qala na'am idza kasu al A watan tarwa idza kasu al-khabithu Eh, idan da ti ya yawa banna ya yawa sabo ya yawa aka ki Allah to in Allah ya sake sako da azaba ta ummu saliha wa saliha da nagari da mugu da mumini da kafiri duk sai a haɗa a make sai dai kowa a tashe shi bisa aqidarsa da aikinsa da manufarsa wa masafa ulahu na qababu ka iya kudawa sun shigo ba har sai lokacin da Allah ya bayani ga yana to Allah ya datar da mu bari kada mu tsallake iyaka insha Allah ayoyin da za su zo gaba wasu ayoyi ne masu matukan mahimmanci wanda ya kamata a yi manuniya a wasu gaɓuɓɓa na ayoyin domin mu san yaya dabi'ar imani take na'am da yana malam na cewa zumkar ne ne gashi malamai suna cewa ba annabi ba ne gashi Allah ya ce kulna ya zalkar ne ilhama ake masa ko wahayi a sai dai ilhama Allah na ba da bayani ne game da shi saboda haka wani lokaci sai Allah ya sa ka kai kaza kai tsaye sai ka ji ka tashi in ba kazan nan ba ba addinin da kake so wallahi alamu wannan dai zancen da malamai suka yi kenan ah, kuma wai wane ne zan karnai ni? a ina yin rayuwarsa a wani zamani yake kila gobe cikin bayanin waɗannan ayoyin da suka yi saura ma ga yaya abin yake Faɗa mafi lahi ta'ala ala, ta'ala ala a alawa Adamu su bani da kafin nan da Allah akwai ɗan agajin wuta.